العافية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده وعنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا بأذافيرها الحمد لله على هذه النعم التي لا نكاد أن نحصيها فضلا عن أن نؤدي شكرها إخوة الإسلام لقد انصرم العام الماضي الهجري عام الهجري 1447 وحل سنة 1448 الهجري ونحن الآن في أول شهر المحرم شهر الله الذي فضله على سائر الشهور مع إخوته الثلاثة يقول ربنا جل قدرته إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السنة اثنى عشر شهرا ثلاثة متواليات ثلاث متواليات ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان نحن الآن في شهر الله المحرم هذا الشهر فضله الله سبحانه وتعالى بأن جعله من الأشهر الحرم الأربعة وفضله سبحانه وتعالى على سائر الشهور بكثرة العبادة لا سيما الصيام والصلاة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الصلاة أفضل وعن أي الصيام أفضل فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم هذا الشهر من الأفضل أن نهتم بكثرة العبادة فيه لأنه من الأشهر المعظمة المحرمة التي فضلها الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة فيها تضاءف كما أن السيئات فيها تعذب فالذي يتعبد لله في هذه الأشهر أفضل له من أن يتعبد في غيرها وكذلك الذي يرتكب المعاصي في هذه الأشهر فإنه في في خطر عظيم وذنبه أكبر من أن أن يتقدم إلى المعاصي في غير هذه الشهور الأربعة التي ميزها الله سبحانه وتعالى إذا النقطة الأولى في هذه الوقفة أن هذا الشهر من الأشهر الحرم المفضلة من بين سائر الشهور النقطة الثانية أن العبادة فيها أفضل في غيرها من الأشهر التي ليست من الشهر من الأشهر الحرم ثم النقطة الثالثة أننا نعتبر بمرور الأيام والسنون الأيام تمضي والسنون تمضي إلى أين كما قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة كلما ذهب يوم ذهب بعضه إن هذه الأيام التي نراها نبيت ونصبح ونمضي تمضي سريعا لمن يعتبر لكن الذي لا يعتبر لا يعرف بمرورها وإنما يراها شيء عادي شيء طبيعي ينام ويستيقظ ويأكل ويشرب ويذهب ويأتي فكأنه خلق ليأكل ويشرب وينام ويستيقظ لكن المسلم العاقل يدرك أن مرور هذه الأيام وهذه السنون تمر هذه بهذه السرعة يدرك أنه كلما ذهب يوم يقترب إلى القبر يقترب إلى الموت يقترب إلى الله سبحانه وتعالى بدنو العجل إذا فالواجب علينا إخوة الإسلام أن نقتنم هذه الأيام بفعل الطاعات من الواجبات والمستحبات أفضل الطاعات توحيد الله سبحانه وتعالى لا بد لكل مسلم أن يحقق توحيده إفراده بالله سبحانه وتعالى لله بالطاعة وبالإخلاص واجتناب الشرك ظاهرها وباطنها وأن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بآداء الصلوات الخمسة والصيام والحج والزكاة وغيرها من الطاعات الواجبات والمستحبات بهذه نتزود إلى الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إخوة الإسلام إننا في هذه الأيام نقترب من القبور هل لاحظتم بكثرة الموت هل لاحظتم بكثرة موت الفجعة تسمع من هنا وهناك مات فلان وعلان وما من يوم تصبح إلا وتسمع عشرات عشرين ثلاثين من الموتى سواء في الحوادث أو في غيرها الموت هو الموت وإن اختلفت الأسباب كل لا بد أن يدركه الموت علم أو لا يعلم شاء أم أبى ولا يدري متى يكون ولا كيف يكون ولا أين يكون هذه أسئلة لا يستطيع أحد أن يجيب عنها متى تموت وأين تموت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 الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة الأمن والأمان والاستقرار في الأوطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين خلق الخلق ليعبدوه لا لحاجة منهم إليه سبحانه إليه منهم سبحانه وتعالى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي إخوة الإسلام الناس إما أن يكون مؤمن مخلص مطيع لله سبحانه وتعالى وإما أن يكون مؤمن لكن عنده ما عنده من المعاصي ومنهم من لا يؤمن بالله ربا ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا يقول سبحانه وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جميل هذه في آخر الواقعة هي كبيان لما في أول هذه الصورة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون إذا فالقرآن عبرة وعدة نأخذ منه الوعد والإرشاد اسأل نفسك يا عبد الله أين أنت من هذه التقسيمات هل من الأول أو من الأوسط أو من الأخير إما أن تكون من المقربين وإما أن تكون من أصحاب اليمين وإما أن تكون من المكذبين الضالين نسأل الله العافية يا من يغتر بهذه الأيام يا من يغتر بارتكاب ما جاء من المعاصي يا من يغتر بأكل أموال اليتامى ويسفك دماء العباد الله الأبرياء اعلم أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وكأنني لا أتكلم إلى من هو جالس بين يدي وإنما أتكلم إلى من تصل إليه هذه الأصوات وإلى من يرانا في الشاشات في وسائل الإعلام اضطرت نفسك الغرورة غرتك نفسك الأمارة بالسوء وارتكبت ما كنت ترتكب من المعاصي سفك الدماء تدميرا للأهالي والأموات ترك الصلاة شرب المخدرات تفعل ما تشاء إذا أليس لك عبرة في من مدى من الأمم أليس لك ذكرى في من قص الله سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد افعل ما شئت ستموت وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وستحاسب عن كل قطرة من قطرات الدماء التي سفكتها وعن كل مال عكلته بغير حق وعن كل أذية آذيت بها بني إنسان أو حيوان فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه كان كافرا أو مسلما مؤمنا أو فاجرا فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكثروا الميزان أسأل الله رب العزة أن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يقينا من ظلم العباد ومن ظلم الحيوانات إخوة الإسلام علينا أن نقرأ صفحة جديدة مع العام الجديد الهجري مع الله سبحانه وتعالى ومع خلقه في المعاملات لننظر إلى ما قدمنا في العام الماضي إننا سنسأل عنها علينا أن نبادر بالتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن ربنا سبحانه يقبل توبة عبده ما لم يغر غيره نعوبان وجهك الله لسلاتك فضل رحمة صلى الله عليه وسلم من أبوه الله akan ni'imar musulunci da ni'iman lafiya da ni'iman iyali da ni'iman lafiya da dukiya da duk abin da ya bamu wanda ba za mu iya kirgawa ba daga ni'imar da Allah ya bamu uwa uba ita ce ni'imar lafiya idan babu lafiya ko nawa kake da shi zaka salwantar don ka samu lafiya kashe ni'ima ce mai girma to mu gode wa Allah akan wannan ni'ima sannan Allah ya kama sabuwar shekara ta hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam 1448 bayan mun fita daga da 47 wanda shekara ta tafi da abin da ta tafi da su na ayyukanmu za ta je ta ba da shaida a gaban Allah in alkhairi muka aikata za ta ba da shaida in sharri muka aikata za ka ba da shaida aikin ka kenan akan abin da muka aikata mun shiga sabuwar shekara muna cikin watan al-muharram ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a cikin suratul tauba inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahra lalle adadin watanni a wajen Allah watanni ne guda goma sha biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya مصدر امنه وعدنا وتني يا جزوني شوال ذو القعده ذو القعده ذو الحجه ذو القعده ذو الحجه ذو محرم دوكما رجب وندي جيبي تكاني جمادى ذو شعبان وعدنا وتني غدا هدو سنا دي جرما وجه الله سنا دي جرما وجه يوم تعيين الخير انا كم يوم عباده ana son ibada ta yawa a ciki domin ibada a cikin su ya fi na sauran watanni da ba su ba haka kuma zunubai a cikin su sun fi girma akan zunubai a wasu watanni da ba su ba a watan al-muharram daga cikin ayyukan da aka fi so tare da dukkan ayyuka ana son su yi babu kamar sallah cikin dare da kuma azumin nafila an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa wanda sallah ta bi lada wani azumi kuma ya bi lada nabi sallallahu alaihi wa sallam yace siyayyar sallah ita ce sallah cikin dare siyayyar azumi kuma shine azumi cikin watan al-muharram saboda haka ana so mu yawaita irin wannan ibada a cikin wa'annan lokuta musamman kuma ranar tara da goma a wannan wata ta su'a da ashura an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam akan azumin ashura yace na kankare zunubin da wato aka yi a shekarar da ta wuce to ana so mutum ya yi tara da goma in baka samu taran ba sai kai goma ko kai goma da sha daya duk ya zo a bayanai wasu a dalilai na hadisi wasu kuma a bayanan malam. saboda haka mutum ya kwadaitu ga wannan azumi na nafila da sauran bilo na ayyukan alkhairi babu abin da mutum zai yi kamar yayin sauke farillan da Allah ya ɗora masa muna ganin kwanakin mu suna tafiya muna jin mace-mace sun yi yawa ba ma zancen kwalera ba kafin kwalera ɗin kun lura a waɗannan watanni mutuwa ta fi yawa ba lokacin da za ka tashi sai dai ba za ka saurari labari ba ko ba za ka karanta ba sai ka ji wane ya rasu wane ya rasu wani ka sani wani baka sani ba wani a garin ko wani a wani gari fiye da lokutan baya kuma wannan alama ce ta kusan da tashin kiyama yawan mace mace da dalili ko ba dalili Allah ya san dalili mu ne ba mu san dalilan ba a wannan lokacin a ce akwai bukata mu yawaita istighfari mu yawaita ayyukan alkhairi neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a wannan nan da muke so mu magana na farko dai mu wannan wata ko in ce mun shiga sabon shekara wannan wata ne mai alfarma Allah ya daidaita shi da wasu watanni in uwansa guda uku su hudu kenan aka sauran watanni sannan ana son yawaita ayyuka na alkhairi a ciki sannan kuma mu sani ba kwanakin mu karewa suke wani yana ganin ya kwanta ya tashi yanzu an yi ma alkawari nan da sati biyu ka zo za a baka kuɗi za a baka aiki za a baka mota kana Allah Allah sati bin nan yayi baka tunanin sati bin nan kwanakin ka suke karewa baka tunanin shin sati bin nan idan sun kare a ce saura kwana uku ka mutu saura kwana biyu ka mutu saura kwana ɗaya ka mutu za a baka abin da za a baka sai ka mutu ka bar shi wa magana a ce kenan kwanakin ka da suke karewa ba abun farin ciki ba ne hasan albasir yake cewa ya kai dan adam sai fa da kanka din nan kwanaki ne da aka tattara duk lokacin da wasu kwanaki suka tafi to wasu sashi na bangaren ka ko jikinka sun tafi dubi karfin jikinka karfin hankalinka karfin ganinka karfin jinka yau da gobe sai kaga tana dibawa hanjinka na raguwa ƙarfinka na raguwa jinka na raguwa me yasa yau da gobe suke aiki a kanka to kai ma ka yi aiki cikinsu sauke farilan da Allah ya dora ma nisanci abin da Allah ya kar wannan saurarawa na Allah ya rude mu kamar ni ba ina magana ne da wanda yake zaune a gabana ba ina isar da sako ne hatta ga wanda yake jin sauti ko wanda yake kallo cewa wannan rayuwar fa gajeruwa ce za ka tafka wani ashar za ka tafka wata ɓarna da safe amma da yamma sai gawa ne me amfanin wannan asirin da ka tsafta a shi kenan akwai bukatar mu dawo ga Allah duk wani abin da muke na barna yaudara ce zambara ce zubar da jini bayan Allah ne duk wani abin da mutum zai yi na barna kar wannan saurarawa na Allah da taimakawa da wasu suke maka wanda su ma ƙarshe za ka rabu da su ku yi faɗa kar wannan ya ruɗe ka karanta alƙur'ani ya Allah ya da ire-iren ka ya Allah ya da waɗanda suka gabace ka kai a kusa-kusan nan ma mai Allah ya da ire-iren ka waɗanda suka irin wannan zalunci da barna ayoyi ne muka dauko guda hudu ko biyar a cikin suratul fajr Allah ba mu labarin samudawa wanda suke fata duwatsu suna gini ba ginin gida haka suke fita da blok ba ƙaton dutse za su samu su fata cikin dutse don ƙarfi suke zama ciki amma ƙarshe Allah ya mai da su labari yau ana zuwa ana kallon gine-ginen su ɗin ya zama gidajen tarihi ina fir'auna ma'abocin jirakai ya kafa turaku ya azurtar da bayan Allah har su mutu yau ina fir'auna yake gagawansa busasshe ya zama abin tarihi ana zuwa ana kallo a gidan adana kayan tarihi wanda ke cewa ban san muku wani ubangiji ba sai ni wanda yana cewa shi ne ya Allah girma ana rabbukum a'la yau ina yake yau da gobe sun yi aiki a kansa a yau don kana da bindiga ko kana da wuka ko kana da ƙwayoyi da kake ja ka yi barna ko kana da bayro ko kana da kujera na mulki ashe wannan duka masu wucewa ne da waɗancan sun wuce kai ma za ka wuce to sun wuce da irin barnan da suka yi kai kuma da mai za ka wuce za ka wuce da sallah da azumi ne in an tuna da kai za a tuna da wurin da kake tsayawa kai sallah in an tuna da kai ana tunawa da qur'ani da kake sallah kake karantawa in an tuna da kai ana tuna bayan Allah da ka ɗauki ɗawainiyar su suka yi karatu mata da suka rasa mazajen su ka taimaka musu yara da ka ɗauki ɗawainiyar su malamai da ka ɗauki ɗawainiyar su shin da su za a tuna da kai ko za a tuna da kai da bababamai da ka tayar ko za a tuna da kai da kuɗin wato jabu da kai ko kuma damfaran da kai ko karya wani da kai cikin jarinsa da su za a tuna da kai kai wanda kake so Allah ya ce abu man yulqa bin nari khairun amma ya'ti aminan yawm al-qiyama fa yasmalu man shi'tu shin yanzu wanda za a wato jefa cikin wuta shi shefi alkhairi ko kuma wanda zai zo a cikin amincirin tashin kiyama mala'iku suna raka shi zuwa aljanna shi shefi alkhairi ka ba wa kanka ansa da Allah ya ku aikata abin da kuke so in imaru ma shi sai dai kaji za ku ya isa gare ka in ka ce farfesun naman mutum za ka ci har ka mutu ka san dai za ka mutu ba za ka ƙi mutuwa ba a ce kenan duk abin da kake yi shirme ne ga rajin lafiya ga tsufa ga mutuwa amma ɗan adam tare da yana jin wannan yana samun wasu sai lokaci shi ɗin abin ba zai same shi ba saboda haka mu dawo mu dawo ga mu mutuna da Allah musan masu komawa ne gare shi subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ba da yawa yake so daga aiki a gare mu ba yana so ne mu koma gare shi mu kaskantar da kai mu yi kaunar rahamarsa mu ji tsoron azabarsa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adabi huwa al-adab al-alim Allah nake roka ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta malamanmu ya gafarta wa ɗan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya wanda suka rasu a dalilin wannan annoba ta kwalera Allah ya sa sun samu shahada kuma Allah ya baiwa dangin su natsuwa sannan sauran ɗan uwanmu da muka rasa muna roƙon Allah ya gafarta musu wanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya ba su damar bautawa Allah a cikin lafiyar da suke da shi Allah ya wanzar da lafiya da zaman lafiya a cikin kasar mu Allah ya zaba mana abin da yake shi da alkhairi ga rayuwarmu. da addini mu da ƙarshen labarin bukatun mu na alheri Allah ya sani Allah ya biya mana abinda muke gudu wanda mun sani da wanda ba mu sani ba Allah ya kare mu Allahumma nas'aluka min alkhairi kulli من wa كله ma alimna minhu ma lam na'lam wa na'udhu bika Allahumma min من kulli كله wa وآجله ma alimna minhu ma lam na'lam اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ولمن سبقنا بالإيمان يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوم إلى صلاة الحمد لله